yanzu haka ma an soma kawata birane da kuma wuraren hada-hadar jama'a domin tarbar bukukuwan kirsimeti da kuma na sabon shekara yayin da mabiya addinin kirista ke garzaya kasuwanni domin sayayya sunana honorable esther musa gaskiya ina cike da farin ciki yadda na ga mutane duk da yanayin eh, rayuwa tsadar rayuwa mutane suna ciki suna siyan kaya kuma a cikin walwala ba da bacin rai ba gaskiya ina cike da farin ciki kira da nake wa jama'a kowa yadda ya tsinci kansa sai a yi da haƙuri kuma a gama cikin ƙoshin lafiya allah kuma ya ba mu zaman lafiya allah ya nuna mana wannan rana sunana mrs talatu s ubale eh na zo siyan kaya gaskiya kayan da tsada gaskiya ba mu tsammani haka ba abun yayi tsada gaskiya kusan kowane shekara yi yake in tam ya zo kamar haka dinnan gaskiya mu kan muna gani kamar a kasuwan ma bai mana daidai don ana kara kayan yana tsada gashi a gidan laba ke da rayuwa muna neman abin da zamu sa baki kai kuma sai kuma at the same time yanzu an shiga January sai abun ya dan sauka an shiga kamar haka dan an san dole ana bukatan shi sai ana yana yin tsada yana yawa gaskiya to wai ko me yan kasuwa ke cewa ne game da bikin na bana game da ta bakin wasu da na tarar a babbar kasuwar jimeta da ke arewa maso gabashin najeriya sunana michael a'a ba a samu haka ma da kam na wannan shekarar kam amma mun gode ala kam tun da koyi lafiya a ni kam ba kara ba ni kam na shirin na nawa da sauki saboda na so an samu ci garu kayana kawai saboda ba wo saboda christmas zan zan kara to kuda akan kayana babu sana idris muhammad to ga kayan miya dai muke so ra tattasai da taruhu zuwa albasa haka kaya kam gashin don da yake ɗanyen kaya ne kayan wani sa'in irin mukaddara yanzu kamar wannan karni da muke ciki kayan yawanci daga zaria ake muke samun kaya to lallai hakika yanzu musamman tattasai da taruhu suna da farashi zuwa albasa kudin su yana da ɗan yawa don kaga tattasan nan yana kai dubu tara dubu goma albasa har dubu sha takwas har ishirin tana albasa a yanzu haka har hawan farashi musamman kamar ɗanyen kaya yawanci in ma ta zo irin wannan bukatarsa ce take zuwa ake bukatarsa ba daga nan bane daga can wajen matsayin ne mukaddara yanzu hakan nan mai bukatar kamar yanzu fatake mu za su je can su siyo kayan to su ma in sun je can za su samu kayan da tsada ne to yawanci mu ma suka zo nan yanayin yanzu suka siyo kayan a can haka fike zuwa su sayar mana annan yakan yin farashi har ga Allah amma Don a yanzu mukaddara yanzu kaga daga yanzu na har zuwa abin an fuskanci bukatar kayan kuma dole kayan zai tashi sau tari aka ma zargi 'yan kasuwa da tsaula farashin kayayyaki a daidai irin wannan lokaci batun da ko shugabannin kungiyar 'yan kasuwan fake musantawa sunana lawan auta mai yasu ni kuma ciyaman na ganzaki trader association na yola to wani abin yana shafan daga transported ne wani abin kuma yana shafan daga karancin masu zuwa su kawo ne wasu christmas ya zo daman yan kasuwa ne su suna zuwa su siyo su kawo da christmas ya zo sai suka daina zuwa saboda shirye-shiryen su in mutum ɗari sun tafi kawowa aka ce mutum talatin ne suka je kaga kafin su je su dawo abin sai ya yanke kuma daman kasuwa in kaga abu ya tsada babu shi ne kuma da menene dai da alamun duk da matsin tattalin arzikin da ake fama za a gudanar da bikin na bana cikin kwanciyar hankali da ma walwalar rayuwa ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya